daga nan Iran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لا إكراه صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yau litinin da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamin shirin. Bayan sauraron cikakkun labarin duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu za ku gyara zama domin sauraron labarin duniya. Labarun duniya mai karantawa sun suwanti da farko muhimman kaninsu. Iran ta bayyana cewa ta ci sinadarin uranium wani ɓangare ne na bunƙasa masana'antar nukiliya kuma ba za ta amince da tattaunawa ko yin sulhu kansa ba. jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa babban daraktan hukumar iaea e ya zama tamkar wata 'yar tsana a hannun kasashen yamma don dakile shirin nukiliyar iran al'ummu daga dukkanin sassan najeriya wato al'ummu daga dukkanin sassan duniya suna mayar da martani cikin fushi bayan sace jirgin ruwan medellin mai dauke da kayakin jin kai zuwa gaza yanzu kuma ga cikakkun labarun nan iran ta bayyana cewa ta ci sinadarin uranium wani bangare ne na bunƙasa masana'antar nukiliya kuma ba za ta amince kan tattaunawa ko yin sulhu kansa ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa sarrafa sinadarin uranium wani ɓangare ne na masana'antar nukiliya kuma batu ne da ba za a tattauna kansa ko yin sulhu kansa ba kasancewarsa masana'antar cikin gida ne kuma an shafe tsawon shekaru da dama ana sarrafa shi cikin ƙasa sakamakon ƙoƙarin da masana kimiyya suka yi babu wata ƙasa da ke da ikon bayyana ra'ayi kan wannan haƙƙi a cikin taron manema labarai na mako-mako baƙa'i ya yi ishara da abubuwan da ke faruwa a duniya a halin yanzu haka yana mai jaddada cewa abin da ba za a yi watsi da shi ba shine halin da ake ciki mai raɗaɗi na falastinu da aka mamaye yana mai cewa ana ci gaba da aiwatar da kisan kare dangi a gaza da yammacin gabar kogin jordan a daidai lokacin da kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi shiru ya jaddada cewa amfani da beto da amurka ta yi akan wani kuduri na neman kawo ƙarshen kisan kare dangi a gaza lamari ne da ke jaddada goyon bayan amurka da taimakonta ga gwamnatin yahudawan sahayoniya kakakin ya ishara da shahadar falisinawa sama da 150 da hamsin ba su ji ba ba su gani ba a 'yan kwanakin nan yana mai jaddada cewa dole ne kasashen duniya su ɗauki ƙwararan matakai don kawo ƙarshen wannan bala'i na jin kai. jami'in makamashin nukiliyar iran ya jaddada cewa zarge-zargen da ake yi wa iran kan shirinta na makamashin nukiliya siyasa ne tsantsa kakakin hukumar makamashin nukiliya ta iran behruz kamalbandi ya bayyana cewa zargin da ake yi wa iran game da batun shirin makamashin nukiliya na zaman lafiya tsagoran siyasa ne ba bisa ka'ida ko fasaha ba kakakin hukumar makamashin nukiliya ta iran ya kara da cewa ƙudurorin da suka biyo baya da kuma ƙara matsin lamba kan iran suna share fagen fuskantar al'amura a nan gaba a yayin da yake ishara da cikas ire-iren da kawo sarkakiya ga ci gaban shirin makamashin nukiliyar iran beheruz ya bayyana cewa waɗannan ƙalubale da suka ƙara ta'azzara a cikin 'yan shekarun nan sun samo asali ne daga matsin lamba na siyasa da nufin tilasta wa iran yin watsi da nasarorin da ta samu ya ci gaba da cewa martanin iran kan duk wani kuduri da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa za ta yi kan iran zai hada da matakan fasaha kuma martanin iran ga hukumar zai hada da sake tantance haɗin gwiwar da take baiwa hukumar behruz ya yi nuni da cewa yayin da nasarori da iran ta samu a fannin kimiyya ke ci gaba za a ƙara matsin lamba ta siyasa don kawar da ƙasar daga kan tafarkinta kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba ga wannan matsin lamba babban daraktan hukumar iaea e ya zama tamkar wata 'yar tsana a hannun ƙasashen yammacin turai don daƙile shirin nukiliyar iran na zaman lafiya. an fara taron kwata-kwata na hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa a birnin bayana wanda ya samu halattar wakilan ƙasashe 35 membobi a hukumar bisa la'akari da rahoton da babban daraktan ya fitar game da sa ido da tabbatar da shirin nukiliyar iran ƙarƙashin yarjejeniyar kare kai yarjejeniyar kare kai da kuma tsarin aiwatar da ayyukan haɗin gwiwa ta jcpoa na ɗaya daga cikin matutuwa da za a tattauna babban daraktan hukumar ta iaea e rafael grossi ya sanar a wata rahoto a wani rahoto da ya fitar a makon da ya gabata cewa yawan sinadarin uranium da iran ke da shi ya nimka har kashi 60 cikin ɗari. kamar yadda ya yi zargin samuwar wata makamashin nukiliya da iran ba ta bayyana a baya ba yana mai nanata batutuwan da aka rufe a baya a cikin matsalar da ta shafi harkar soji pmd tun a shekara ta 2015 al'ummu daga dukkanin sassan duniya suna mayar da martani cikin fushi dangane da batun sace jirgin ruwan madeleine mai ɗauke da kayayyakin jin kai zuwa gaza kwamandojin sojojin mamayar isra'ila sun yi garkuwa da jirgin ruwan fararen hula madeleine wanda ke yunkurin karya killace yankin zirin gaza da aka yi a ƙoƙarinsu na shigar da kayan agaji ga al'ummar yankin da suka rage sojojin mamayar sun yi garkuwa da masu fafutukan tare da kai su tashar jirgin ruwan na ashdod majalisar ɗinkin duniya da hukumomin yankin sun yi tir da laifin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aikata ƙungiyar hamas ta bayyana shi a matsayin ta'addancin ƙasa da ƙasa a wani sabon laifi da ya saba wa dukkanin ƙa'idojin ƙasa da ƙasa da na jin ƙai sojojin mamayar isra'ila sun yi awon gaba da jirgin ruwa da ke ƙoƙarin kare killace gaza na medellin tare da yin awon gaba da masu fafutuka na ƙasa da ƙasa da ke cikin jirgin jirgin yana kan hanyar zuwa zirin gaza ɗauke da kayan agaji gwamnatin sudan ta zargi 'yan tawayen ƙasar na dakarun kai ɗaukin gaggawa da kai hari kan ayarin motocin agaji a yankin darfur gwamnatin sudan ta sanar da cewa dakarun kai daukin gaggawa sun kai hari kan ayarin motocin agajin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a yankin darfur ta arewa ta hanyar jiragen sama marasa matuƙa ciki a cikin wata sanarwa da ta fitar gwamnatin sudan ta bayyana matuƙar ɓacin rai tare da tofin allatsi ne da allah wadai kan wannan mummunan lamari tana mai jaddada cewa yunkuri ne na ganganci na nufin toshe ƙungiyoyin agaji da daƙile ayyuka na kai kayan agaji ga fararen hula da suka makale a birnin alfashir da sansanin 'yan gudun hijira na yankin sanarwar ta ce hare-haren masu laifin sun yi sanadin lalata wasu manyan motocin majalisar ɗinkin duniya da kashe wasu masu gadi da direbobi da fararen hula. da kuma jikata wasu jami'an tsaro da ke tare da ayarin motocin ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru ko kun san duniyarmu a yau. da kuma shawarar iyali da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Tarihin bayan labarin namu zai yi magana ne kan yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa akwai miliyoyin mutane a yankin Sahel na Afirka da suke buƙatar agajin gaggawa da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ya bayyana a cikin wani sabon rahoto cewa kimanin mutane miliyan 29 ne a yankin Sahel ke cikin cikin mawuyacin hali na buƙatar agajin jin kai da kuma kariya cikin gaggawa sakamakon raguwar kuɗaɗe da ake samu na tallafin jin kai a duniya rahoton wanda aka fitar a ranar asabar ya shafi ƙasashen burkina faso chadi mali da nijar da kuma arewa mai nisa na ƙasar kamaru da arewa maso gabashin najeriya majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga masu hannu da shuni da su ɗauki matakin gaggawa a yankin sahel inda ta yi gargadin cewa rashin isassun kuɗaɗe zai jefa miliyoyin rayuka cikin hatsari rahoton ya ce adadin ya karu da kashi shida cikin ɗari na 'yan gudun hijira da kuma kashi ashirin cikin ɗari na masu ƙaura a cikin ƙasashensu tun farkon shekara ta 2024 inda yankin yake ɗauke da nauyin 'yan gudun hijira kusan miliyan biyu da kuma 'yan gudun hijira a cikin kasashensu kimanin miliyan shida waɗannan matsalolin jin ƙai suna da alaƙa da jerin rikice-rikice masu alaƙa da juna musamman rashin tsaro talauci rashin kwanciyar hankali na siyasa da kuma sakamakon sauyin yanayi alƙaluman majalisar ɗinkin duniya sun nuna cewa kimanin mutane miliyan sha biyu a yankin sahel za su fuskanci karancin abinci tsakanin watan yuni da agusta na wannan shekara a cikin shekara ta 2024 yankin tsakiyar sahel da tafkin chadi sun fuskanci akasarin matsalolin tsaro inda hare-hare suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 17,000, da kuma rufe cibiyoyin lafiya 1,000, gami da makarantu kusan 10,000, fiye da rabin su a kasar burkina faso kaɗai. majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa sakamakon rikicin yankin sahel ya wuce iyakokin yankin wanda ya shafi kasashe da suke makwabtaka da afirka ta yamma waɗanda yankunan arewacin ƙasar ya karɓar 'yan gudun hijira kusan 159 duk da girman bukatun kuɗaɗe yana ci gaba da nisa daga abin da ake buƙata, tare da bayar da agajin jin kai na buƙatar sama da dala biliyan hudu don biyan buƙatun gudanar da jinyan gaggawa ga miliyoyin mutane marasa lafiya daraktan shiya na ofishin kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ocha ya jaddada cewa mutum bayar da kuɗaɗe da ayyukan jin kai ba wai kawai daidaita asusu ba ne a'a batun ceto rayukan bil'adama ne a nata bangaren hukumar abinci ta duniya ta bayyana cewa miliyoyin mutane a yankin sahel na fuskantar barazanar yunwa hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane miliyan uku a yankin sahel da suka dogara da taimakon abinci na ceton rai za su sha wahala idan ba a samu tallafin gaggawa ba Shirin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a cikin wani rahoto da ya fitar ranar Juma'a cewa miliyoyin mutane a yammacin Afirka za su fuskanci matsananciyar yunwa nan da watan Yuni mai zuwa. gargaɗin yunwar ya zo daidai da hasashen damina da za ta zo a farkon wannan shekara sakamakon rashin ruwan sama da amfanin gona a bara shirin ya tabbatar da cewa ƙarancin kuɗaɗe ya tilasta masa dakatar da tallafin abinci ga kimanin mutane miliyan biyu da suka haɗa da 'yan gudun hijiran sudan a chadi da kuma 'yan gudun hijiran mali a murtaniya waɗanda rayuwarsu ta dogara da tallafin hukumar wfp a lokacin bazara mai zuwa dubban mutanen da suka rasa matsugunansu da kuma ɗaruruwan iyalai masu rauni a mali nijar da burkina faso za su fuskanci barazanar yunwa hukumar samar da abinci ta duniya na buƙatar dalar amurka miliyan 620 cikin gaggawa domin tabbatar da ci gaba da tallafawa mutanen da rikicin yankin sahel da najeriya ya shafa cikin watanni shida masu zuwa daraktar hukumar abinci ta duniya a yammacin afirka margaret ban darbenda ta yi gargadi game da buƙatar matakin gaggawa kan kuɗaɗe tana mai cewa raguwar yawan tallafin da ƙasashen ƙetare ke bayarwa na haifar da babbar barazana ga ci gaba da ayyukan agaji da ceto a yammacin afirka daraktar yankin ta kara da cewa yammacin afirka na fama da rashin kulawa da rashin kuɗaɗe kuma lokaci ya yi da za a yi canjin yanayi don rage illar yunwa ga yara da mata masu juna biyu a cikin sabon bincike na samar da abinci kusan mata maza da yara miliyan hamsin da biyu za su yi fama da matsananciyar yunwa tsakanin watan yuni da agusta wannan shekara ta 2025 ciki har da mutane miliyan uku da dugo hudu da ke fuskantar barazanar karancin abinci a yankin sahel da kuma mutane mutane 2,600 da za su yi fama da bala'in yunwa mafi girman mataki a arewacin mali majalisar ɗinkin duniya ta ce abubuwan da ke janyo yawaitar yunwa a yammacin afirka su tashe-tashen hankula da gudun hijira da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma mummunar ambaliyar ruwa musamman waɗanda suka faru a shekara ta 2024 wanda ya shafi mutane sama da miliyan shida a yankin kai tsaye. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro yau Litinin 19 ga watan Hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da goma sha uku ga watan Zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da tara ga watan Yuni shekara ta 2025 miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1957 da suka gabata a rana irin ta wato tara ga watan Yunin shekara ta 68 miladiya. Nero sarkin Roma wanda bai da tausayi kuma ya zubar da jinin mutane da dama ya rasu yana ɗan shekara 31 kacal a duniya bayan sarauta na shekaru 14 kafin haka dai sarkin Roma Claudius ne ya fara ɗauko Nero daga wani wuri ya tada shi a gidansa. A lokacin da ya girma sai ya kashe sarkin da guba sannan ya naɗa kansa magajin sarkin daga nan ya fara kashe na kusa da shi wato danginsa na kusa da farko ya fara da mahaifiyarsa sannan matarsa da 'yan uwansa da sauran dangi ɗaya bayan ɗaya ya bi su yana kashewa wannan sarkin mai busasshen zuciya wato nero ya kashe kiristocin roma da dama kisa irin na ƙare dangi daga ƙarshe dai ya ƙona birnin roma wanda mafi yawan gine gine a lokacin na katako ne daga nan sai aka fara masa tawaye da kuma bore yana kashewa ana ci gaba da yi masa tawaye har zuwa lokacin da 'yan tawaye suka fi ƙarfinsa suka kashe shi suka kawo ƙarshen zalunci a ƙasar roma. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 251 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato tara ga watan Yunin shekara ta 1774 miladiya. An haifi Joseph von homa Bature wanda yake neman sanin kasashen gabas ko kasashen musulmi. Hama ya karanci harsuna daban-daban na gabas wanda suka hada da larabci, farisanci da kuma turkanci da ya kammala karatunsa sai gwamnatin Austria ta tura shi zuwa turkiya inda nau ne daular usmaniya take a lokacin ya zama mai tarjama a daular usmaniya a lokacin da ya shiga kasashen musulmi a daular usmaniya wanda suka hada da lebanon syria da kuma masar ya fahimci addinin musulunci sannan ya rubuta littattafai da dama bayan haka hama ya rubuta littattafai da dama wa'anda ya fahimtar da kasashen turai irin yadda kasashen musulmi suke saboda haka ya karbi kyaututtuka daga dama daga kasashen turai a cikin wasu rubuce-rubucensa dai ya bayyana cewa ya musulunta joseph hama ya rasu a shekara ta 1856 miladiya sannan ya sa a rubuta ayoyin alkur'ani mai girma a kan kabarinsa daga cikin rubuce-rubucen da ya dai akwai tarihin daular usmaniya da kuma hotunan sarakunan daular usmaniya sai kuma tarihin waƙin daular usmaniya Masu sauraro ko kun san ce shekaru 140 da suka gabata a ranar irin ta wato tara ga watan Yunin shekara ta 1885 miladiya. Sojojin Jamus sun mamaye ƙasar Togo da ke yammacin Afirka. Ƙasar Togo dai ta zama ƙasa mai kyau ga turawan don siya da kuma jigilar bayi zuwa kasashen amurka da kuma turai saboda haka ne ake kiranta togo tashar bayi sojojin kasar jamus sun ci gaba da kasancewa a kasar togo har zuwa yakin duniya na biyu daga nan sai kasashen ingila da faransa suka zo suka shiga kasar togo wannan halin ya jika ba har lokacin da turawan faransa suka zo suka ba wa kasar yanci a shekarar 1960 inda kasar ta sami yancinta mai cikakken iko kasar togo dai tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu hamsin da shida sannan tana makwabtaka da ƙasashen benin ghana burkina faso sannan tana makwabtaka da tekun maliya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a ranar irin ta wato tara ga watan yuni shekarar 1962 miladiya sojojin ƙasar faransa sun ƙona ɗakin ajiyar littattafai mafi girma a ƙasar algeria kuma a cikin jami'ar algeria sojojin sun yi haka ne don nuna rashin amincewarsu da bawa ƙasar algeria 'yancin kai wanda shugaba charles de gaulle na ƙasar faransa ya yi ɗakin ajiyar littattafan dai yana ɗauke da littattafai masu yawa wanda mai yiwuwa ba za a sami wasu a wani wuri ba banda ɗakin ajiyar littattafan da na ƙasar algeria sojojin faransa sun ƙona abubuwa masu muhimmanci da dama a ƙasar ta algeria don haramtawa mutanen ƙasar amfana da su bayan 'yan mamaya sun fice daga ƙasar. mu a yau. Bismillah rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi harkokin siyasa, tsaro, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan idan akwai lokaci, mu ji ra'ayin masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi a cikin al'amura da suka shafi shirin makamashin nukiliya na ƙasar Iran na kuma zaman lafiya, inda za mu yi magana kaɗan dangane da tarihin ayyukan makamashin nukiliya a nan ƙasar iran kafin nasarar junjuya hali musulunci da kuma yadda shirin yake a halin yanzu musamman bayan da jimurar musulunci ta iran ta fara tattaunawa dangane da wannan shirin da ƙasar amurka ƙasar iran dai tun kafin nasarar junjuya hali musulunci a nan ƙasar tana da shiri na makamashin nukiliya shiri wanda ƙasashen yamma suke taimakawa sarki sha a lokacin don gina su da farko dai akwai cibiyar gwaje-gwaje na makamashin nukiliya da ake da shi a jami'ar tehran wanda kasashen yamma ne suka gina shi kuma cibiyar tana buƙatar makamashin nukiliya wanda aka gasa shi har zuwa kashi 20 cikin 100 sannan akwai shirin gina cibiyar ba da wutar lantarki ta makamashin nukiliya da ke boshar na bakin tekun farisa daga kudancin ƙasar iran wanda wani kamfanin ƙasar jamus yake ginawa da kuma dai wasu ƙananan wurare inda ake aikin makamashin nukiliya a ƙasar tare da sa ido na turawan duk wa'annan ayyukan suna tafiya ne a zamanin sarki sha pahlavi tsohon sarkin iran marigayi amma da zaran aka sami nasarar juyin hali musulunci a nan ƙasar iran a shekarar 1979 sai komai ya sauya dangane da shirin nukiliya ƙasar iran na zaman lafiya kafin haka dai kasashen yamma musamman amurka bayan sun sami nasarar kera makaman nukiliya a karon farko a duniya sun yi ƙoƙarin ganin kada wannan makamin mai kisan ƙare dangi ya shiga hannun ƙasashen musulmi da kuma sauran ƙasashen da ba sa ɗasawa da su don wa'annan ƙasashe sun kwana da sanin cewa a duk lokacin da musulmi suka sami ƙarfi a duniya to fa abin da suke kira wayewar ƙasashen yamma kuma zai tashi daga aiki abinda nake nufi da wayewan ƙasashen yamma shine A aƙidunsu na kare haƙƙin bil'adama kare haƙƙin mata da kuma fasadin da suke yadawa a duniya da kuma yaƙi-yaƙin da suke haddasawa don buƙatunsu har ila yau da farfaganda da suka yada na cewa su ne zaɓaɓɓu a duniya don haka ba wanda zai ci gaba a ilimin zamani sai tare da taimakonsu da kuma aƙidarsu wannan duk zai tafi sannan tun lokacin ne dai suke babakere da wasu da wasu ilmomi da kuma fasahohi wa'anda ba za su bari su fita a tsakaninsu ba musamman ba sa so su shiga hannun ƙasashen musulmi saboda duk tare da cewa suna jujjuya shugabanninsu musulmi musamman shugabannin ƙasashen larabawa amma suna jin tsoron irin abin da ya faru a iran ya faru a cikin kasashen musulmi su yi amfani da da wa'annan fannoni da fasaha na ilimi su ƙwace iko daga hannunsu wannan halin ya ci gaba tun bayan yakin duniya na ɗaya har zuwa yau don haka idan za ku lura ƙasashe wa'anda suka mallaki makaman nukiliya a duniya gaba ɗaya duk ƙasashe ne wa'anda ba musulmi ba ne suke iko da su sai ƙasar pakistan wanda za mu ji abin da ya sa suka bar wa ƙasar makaman nukiliya da ke hannunta bayan wannan gabatarwan za ku fahimci cewa babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi da ke da fasahar nukiliya ta zaman lafiya ina nufin amfani da makamashin nukiliya wajen ayyukan kiwon lafiya kamar samar da magunguna da ɗaukar hotunan kiwon lafiya ko aiki da fasahar nukiliya don ayyukan noma wato kashe cututtukan kayan gona don samar da abinci mai yawa da kuma samar da wutar lantarki ta amfani da makamashin nukiliya da ire-irensu ba zan ce babu kwata-kwata ba amma ko sun bar wata ƙasa za su aikata ayyukansu ne a wannan fannin ta yadda ba za su wuce wa'annan ƙasashen ba ko kuma tare da sanya ido sosai akan ayyukan nukiliya da ake a cikin wa'annan ƙasashe amma bayan nasarar junjiya hali musulunci na ƙasar iran iran ta farfado da dukkanin cibiyoyin nukiliya da suke a zamanin sarki sha misali sun buƙaci ƙasashen yamma kamar yadda suka saba a zamanin sarki sha su sayarwa a ƙasar iran makamashin nukiliya wanda aka gasa har zuwa ashirin cikin ɗari amma sai suka ƙi To a lokacin da Iran ta fara ta ce makamashin uranium a cikin gida har suka kai kashi uku cikin ɗari sannan nuclear reactor na jami'ar Tehran tana buƙatar har kashi ashirin cikin ɗari. Sai ƙasashen suka ce to Iran ta ba da kashi uku cikin ɗari da ta gasa ko ta tace a cikin gida sannan su ba ta ashirin cikin ɗari wanda za ta yi amfani da shi a jami'ar Tehran. a nuclear reactor da ke jami'ar tehran don bincike sai iran ta ce to su kawo kashi 20 cikin 100 a tashin jiragen ruwa na bandar abbas sannan masana ƙasar iran su gwada shi su tabbatar da cewa ya kai kashi 20 cikin 100 sai su miƙa musu wanda suka tace a cikin gida wato kashi uku cikin ɗari sannan su karbi kashi ashirin cikin ɗari daga wajensu don amfani da shi a jami'ar tehran daga nan sai maganar ta mutu don sun fahimci cewa iraniya suna da wayo su ita ce su kawo jabun kashi ashirin cikin ɗari ba tare da iraniyawa sun gwada ba sai su karbi wanda iraniyawa suka tace a cikin gida wato kashi uku cikin ɗari don haka anan abin da suke so su raba iran da kashi uku cikin ɗari da ta tace sannan ba su ba kashi ashirin cikin ɗari ba kuma iraniyawa a lokacin ba za su iya tace makamashin uranium har zuwa kashi ashirin cikin ɗari ba don haka sai a yi ta cacen baki maganar ta wuce a lokacin da suka yi watsi da maganar sai iraniyawa a cikin gida suka gano yadda za su tace makamashin uranium har zuwa kashi ashirin cikin ɗari wanda shi ne ake bukata a jami'ar tehran wannan ya faru a shekara ta 2006 a zamanin shugaba ahmadinejad daga nan sai suka tabbatar da cewa iraniyawa ko kuma jumhuriyar musulunci ta iran sun kubuce masu a nan ne suka fara damuwa da shirin nukiliya ƙasar iran sannan a wani bangare kuma gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci wani kamfanin makamashin nukiliya na ƙasar jamus ya zo ya kammala aikin gina tashar wutan lantarki wanda ya fara ginawa a garin bohshar na bakin tekun farisa a zamanin sarki sha ta hana kamfanin ci gaba da wannan aikin a nan sai gwamnatin ƙasar iran ta koma wajen ƙasar rasha wato kamfanin makamashin nukiliya ta rosatom wanda ya zo ya ƙarasa aikin gina cibiyar ba da wutan lantarki na bohshar a halin yanzu dai cibiyar tana ba da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt dubu guda sannan samar da makamashin uranium a wannan cibiyar mai sauƙi ne don iran tana iya samar da shi a cikin gida yana buƙatar makamashi wanda aka gasa shi zuwa kashi uku cikin ɗari ne kawai sannan samar da makamashin uranium a wannan cibiyar mai sauƙi ne ta zamar da irinsa a cikin gida. banda haka a halin yanzu gwamnatin ƙasar iran tana shirin samar da cibiyoyin ba da wutar lantarki har guda ashirin a cikin ƙasar a cikin shekaru ashirin ko kusa da haka a nan gaba don haka wa'annan ƙasashe wato ƙasashen yamma suna ganin makami tilo wanda yake hannunsu kuma suke mai da duniya bayansu saboda su ya bunƙasa a hannun wata ƙasa musulma sannan ba wai kawai ƙasa musulma ba sai dai wacce take ɗauke da aƙidar raya daular musulunci da suka rusa a bayan yakin duniya na ɗaya wannan dai shine bambancin iran da pakistan a makamashin nukiliya da suka mallaka kamar pakistan gaskiya ne ta ɓalle daga ƙasar india a shekara 1947 don kafa daular musulunci amma babbar abokiyar gabanta ita ce ƙasar india ba ta ɗauke da aƙidar sai ta yada musulunci kuma ba ta wa ƙasashen yamma barazana na makaman nukiliya da ta mallaka ƙasar pakistan dai tana kishi musulunci da musulmi amma wannan bai kai ga tana taimakawa misali falastinawa da hezbollah da yemen wajen yaƙar hamci ƙasar isra'ila a yankin ba amma iran tana yin hakan wannan shine bambanci don haka wa'annan dalilai da kuma wasu suka sa kasashen yamma suka sa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran a gaba kan al'amura da dama ba makamashin nukiliya kadai ba daga ciki hadda ci gaban da take samu da sauri a fasahar nukiliya a makamai masu linzami a ayyukan kiwon lafiya da ayyukan noma don wadatar da mutanen kasar daga abinci da kuma magunguna masu inganci wanda zai sa ta wadatu daga shigo da magunguna da kuma abinci musamman alkama daga waje da wasu fannonin ilimi da dama wannan ya sa suka ɗora mata takunkuman tattalin arziki mafi tsanani a tarihin ƙasar amma tarihin ƙasashen duniya da dama a halin yanzu shugaban ƙasar amurka donald trump ya buɗe tattaunawa da jimhuriyar musulunci ta iran kan wannan shirin nata na nukiliya sannan ƙasashen yamma tare da cewa donald trump ya ƙi gayyatar su zuwa tattaunawar amma suna son abin da yake yi kuma fatan su ita ce yaƙi ya ɓarke tsakanin iran da kuma amurka sannan sun yi taron dangi a kanta don dakatar da dukkanin ci gaban da ta samu kuma take samu saboda barazana ce da wanzuwar mamaya da kuma babakerin da suke wa mafi yawan ƙasashen duniya idan za ku lura a daidai lokacin da ake tattaunawa tsakanin amurka da iran ne hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya ta duniya ta fidda rahoto inda a ciki take ba da rahoton cewa shirin makamashin nukiliya ƙasar iran ba ta zaman lafiya ba ce don taimakawa amurka a tattaunawa da take da iran ko kuma ta kafa hujja da rahoton iaea akan iran da cewa ai hukumar iaea e ta ce shirinta na likiliya ba ta zaman lafiya ba ce saboda mun san cewa su suke jujjuya hukumar ta yadda suka ga dama a ranar juma'a da ta gabata ce dai a daidai lokacin da ana maganar fara tattaunawa zagaye na shida tsakanin amurka da iran kan shirinta na makamashin nukiliya sai gashi hukumar iaea e ta da rahoto kan cewa shirin nukiliyar ƙasar iran ba ta zaman lafiya ba ne mai yiwuwa kuma amurka ta gabatar da wannan rahoton a zagaye na shida na tattaunawarsu da iran da za a yi nan gaba da 'yan kwanaki dangane da wannan rahoton ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci wanda kuma shine shugaban tawagar tattaunawan iran a wa'annan tattaunawan ya rubuta a shafinsa na x yana cewa abin mamaki bayan aiki tare da hukumar iaea e na tsawon shekaru da dama sai gashi hukumar tana zargin iran da rashin ba da haɗin kai a cikin shirinta na makamashin nukiliya abbas arakci ya bayyana wannan rahoton a matsayin rahoton siyasa irin na ƙasashen turai kan ƙasar iran sannan ya bayyana cewa su ji tsoron mai da martanin da jumhuriyar musulunci ta iran za ta yi sannan da alamu wannan ƙasashe ba sa ɗaukan darasi a cikin al'amuran da suka gabata a tsakaninsu da iran a baya saboda a shekara ta da biyar ne suka tada irin wannan matsin lamba ga iran sai kasar ta cilla da sauri a cikin shirinta na makamashin nukiliya ta kai inda ba su zata ba babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai musamman itri e wato jamus birtaniya da kuma faransa suke zaton cewa iran za ta iya tashi makamashin uranium har zuwa 60 cikin 100 wanda fasilarsa da makamin nukiliya kaɗan ne to masu sauraro saboda haƙurar lokaci anan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau zamu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla, kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum. Dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da Dakta Abubakar Sadiq Isa, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayar sani kan matsayin zuciya a jikin ɗan Adam. Ita zuciya wani bangare ne na jikin ɗan Adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a idanu mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke ƙasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din to amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta bangare guda za ta karbi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin bangare jikinmu daban-daban dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaman da an zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karɓa sai kuma ta tura shi dukkan ɓangaren jikin ɗan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancin ta ita zuciya tunda da Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mishi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi ya yi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar dan adam ko shekara nawa zai yi wannan abun ba a daina shi shine ma ya zama na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin dan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to dokta an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai kaga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani a rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halittar yara da su. Dakta wani ababe ne haka ki haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma da ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuncin da ya shafi kitse da maiƙo da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zagaye wasu bangare nata to idan mutum ya zama yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta kan yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga ɗin to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu Dokta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani iwo ne wanda shi akasari zaka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana dubawa baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokuta. To amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya ɗan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata. So ga alaƙa shine za a ce kamar shi ciwon hauhawar jini shine a aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya ɗin wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin nan da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawowa wato. irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne ga ɗaya ba amma dai wani hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo dan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ga yana yin numfashin sama sama kuma da sauri domin ya kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai bi kamar zai dauke mashi to irin wannan shi ma wani ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane bangare na jikin dan adam yake bukatar jini ita ma zuciyar tana bukata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aikin to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zama na bata aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa dan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zamana kitsen nan ya taru ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zamana ya yi kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu to amma da yake suna kusa da juna wani lokacin za ka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhudin kamar wato ciwon asma shi ne yawanci ka ji mutane suna alakanta ciwon zuciya ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana a wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zamana mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To duk daga karshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya? ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa sai daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar kiwon nan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika kokari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin swimming kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk waɗannan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi sai duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ta yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan da suna taimakawa. To ma sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau dr abubakar isa sadiq kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su amin